lalle yana da matukar muhimmanci ga wanda ke da niyyar aikin hajji mai da hankali a game da abin da ake cewa alwuquf bil arafat tsayuwa a filin arfa domin shine aikin hajji alhajju arafat lalle aikin hajji shine tsayuwa a arafat wanda bai samu tsayuwa a arafat ba bai samu hajji ba sai ya nemi wasu kuɗin ya dawo idan ka tsaya a arafat lalle ka fita daga cikin waɗanda ake cewa har yanzu ba su sauke farali daga kansu ba an ce shika-shikan musulunci guda biyar aikin hajji na ciki yanda ka san an ce dole kullum kai sallah haka aka ce maka dole kana da dama ka tafi kai aikin hajji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya ki zuwa aikin hajji alhali yana da guzuri yana da dama ya ki je to in ya ga dama ya mutu ba yahudi wato dai ba zai mutu musulmi ba malam ahmed suleiman me ga ya dace musulmi yayi a lokacin da yake filin arafa abin da ya dace mutum ya yi gobe shine yi addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi ya ce mafi girman rana a duniya ita ce ranar arafa ranar arfa mafi soyuwar addu'a da darajar ta ita ce addu'ar da alhaji ke rana arfa mu yi addu'a da abin da ke damun mu ga ubangiji amma tun yau za mu samu abin rubutu ne mai listin abin da ya kamata mu roƙi Allah mu ɗauko takarda mu rubuta mu je mu yi zikiri da yawa mu yi karatun alkur'ani mu daga hannu mu roƙi Allah mu yi abin da ake cewa itsinabi maimaita kalma mu yi mu je mu dawo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa allah yana son masu nacin addu'a malamai suka ce nacin addu'a shine yin ta sau uku faɗa addu'a ka ƙara faɗa ka ƙara faɗa saboda haka mu mai da hankali sosai musamman dai addu'a da ta shafi ƙasar mu mu yi addu'a sosai allah zauna da ƙasar mu lafiya kuma ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda za su kula da mu kuma ta hannun su mun yi sa'a allah ya kawo mana da damuwoyin da suka damu ƙasar mu yanzu malam in ka lura kowa na da wayar salula a hannunsa wace shawara zaka ba alhazai wajen yin amfani da wannan wayar wayar a ranar arafa ba mu da babbar kawa yanzu a zamanin da muke ciki irin waya kuma ba mu da abokiyar gaba irin waya domin waya muna kula da ita fiye da yadda muke kula da muraƙabar ubangijinmu mukan ɗauke ta mu saba ubangijinmu da shi kuma Allah yana kallon mu mukan ɗauki waya mu abubuwan da su dace ba abun mamaki anan zaka ga har wai ana chat ya mutum zai chat a nan gurin bayan kana yin wata romantic magana a chat din nan sai ta rusa ma aikin hajjin kama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man hajja wanda ya aikin hajji falam yarfuth falam yarfuth bai yi kwarkwasa ba maganganu ko na batsa ko na nuna soyayya da wadda za ta jawo wato a samu damuwa to lalle lalle wannan abin haram ne kuma na iya randarin hajjin ka invalid kamar da yadda dai tura suke faɗa kada mutum ya yi abin da zai lalata masaji da abin da kansa ya siya kuma a kiyaye da matsalar waya waya babbar matsala ce amma mu rike ta idan mu rike ta yadda ya kamata ita kuma babbar abokiyar taimako ce musamman ga masu neman ilimi ko masu neman sanin wani abu kuma zaka iya rika wayar ka kai karatun alkurani amma in dai ba wa'annan abubuwan zaka ba ka kashe ta ka sa ta a waya musamman kuma ta hajiya da mutum zai ta kiran ku ba a dauka ba in daga baya sai ku ce wayar tana cikin jaka ne wato yau wato kuga ta cikin jaka din nan inda za a yi ta kiran ki ko an kira ki ma ba a same ki ba ga yawa mai gida cin yau cewa in ya kira ki bai same ki ba kina addu'a ne ga yawa yara in ya suka kira ki ba su same ki ba kasu damu kuna firin arafa kina addu'a ne da sauran irin wayannan abubuwa a kula da waya kada ta haramta wa mutane wannan rana mai daraja a ci gajiyarta